واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين ما ابو dama waɗanda ake ba su littattafansu da damansu babu abin da ya kai su matsayi da girman sha'ani a wurin Allah